matasa barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a wannan ranar Lahadi labarin matasa kenan tare da ni Rakiya Armi da Gorata Rabiatu mai Kano yaya kike? lahiya lau nake hakiki ya ki kuma to mun gode Allah to hakiki yau kika zo mana da shi haka ne bibi maraicen yau zamu fara ne da babban birnin Yamai inda matasa talatin daga jam'iyyun siyasa daban-daban suka samu horo daga kungiyar matasa da siyasar yammacin Afirka a tarihin namu na ranar Lahadi kuma zamu gabatar muku da Farida Sumana matashiya ce mai yin taekwondo a ƙarshe kuma sai wasannin motsa jiki. Bibi matasa shugabanni sun kaddamar da wani kamfe na dijital da ake kira Zero Violence Sexist a Sexual Alcohol ma'ana kasancewa ba cin zarafi a makarantu. Mushurari Rabi Bubakar Suleiman mamba na matasa shugabannin don bayar da shawarwari. Mun yi bincike waccan shekarar da ta gabata Cikin makarantu bakwai na jihar Maradi da na jihar Yamai, mun gano cewa nuna bambancin jinsi da cin zarafi a cikin makarantu na ɗaukar kamari, kun babu wani hukunci da aka yanke don shawo kan wannan matsalar. Kuma mafi muni yawancin mutane ba sa ɗaukar wannan cin zarafin da mahimmanci alhalin kuma suna fama da shi. Don shi ne muka kaddamar da wannan farfagandin wayar da kan jama'a ta hanyar dijital saman shafukanmu na sada zumunta na Facebook da Twitter tun goma sha biyu ga watan Oktoba. Manufar ita ce a jawo hankalin shugabanni saman ba da ilimin ƙasa don su share mana hawaye, su ba da ma'ana ga nuna bambancin jinsi da cin zarafi cikin sharuɗan makarantu kuma a tanadar da hukunci ga da za su cin zarafin wani. BBC kuma mu tsaya dai a nan yamai inda matasa shugabanni talatin daga jam'i'un siyasa daban-daban a ƙasar Nijar suka halarci wani taro na kwanaki biyar na wannan makon. Ƙungiyar matasa ta siyasa yammacin Afirka, LG pau Pipa, ita ce ta shirya wannan taron. manufarta ita ce ta bai wa matasa shugabannin kan jigogi da dama da suka hada da dimokuraɗiyya zaɓe da ci gaba mai ɗorewa alhaji ibrahim dauda mokaina da ya halarci wannan taron tare da habibu garba abun da ya sa ni farin ciki sosai ma shine na ga matasa shiryayyu da ke nan da ke son su koya hakan ne hakan ya bani tabbatanci can da ban sani ba in an taɓa samun cibiyoyin baiwa matasa horo kan jagoran shugabanci na siyasa kowane tsunduma ne yake cikin siyasa haka kawai ko kuma in ya ga dan uwansa na siyasa ko idan yana son ya zama wani dan majalisa ko minista hakan kuma ba tare da wata akida ba yasa muke baiwa wa'annan matasan masaniyar aiki su zama masu fada na gari na gobe ina ganin ta hanyar wanga horon za mu kai ga sanya musu wannan lissafin jagorancin gobe shine gurinmu ta hanyar wanga ba da horon ambition à travers euh, cette formation. Bibi bari mu yi magana kan salo wanda ake kira mod a zamanin yanzu saka jigida ya zama abin sha'awa ga 'yan mata wasu suna sanya su ne don aika sako jan hankali da faranta farantawa samarin su rai. To a kikirai wasu jigidan masu haske ne wasu kuma masu kamshi ne al'ada ce da aka samu ta musamman a yammacin Afirka kuma kabilu da dama ke yin su. Anise Karim wakilinmu daga jihar Agaras ya haɗa mana wani rahoton mu fasarar shi. Lu'ulu'un jigida da ake ɗarmawa ɗiya mace matashiya na baiwa uwayen damar bin girmantar ‘yarsu a kan daidaiton kewayen ƙugunta kuma wanda ke kamun kewayen ƙugun a cewar Hadizatu Abdullahi. A da yara ƙanana ake sama jigidan nan don a ga girmansu suna ƙaruwa ko ba su ƙaruwa. Bayan haka jigidan nan ta nemi musu maganin baki. In wani duci ya ɓare cikin jigida sai ka ce an sama ɗanka baki amma bai kai gare shi ba ya tsaya ga wannan duwatsu. Yau an wuce batun a tsaya ga kayan ado na sauƙi wani abin jan hankali wata alama mai nau'in sha'awa tsakanin masoya. Bari mu saurari wasu 'yan matan da ke amfani da shi. ina sa shi gida saboda tana birge ni kuma wanda nake tare da shi ina sa shi gida yana jan hankalin shi kwarai kwarai ma shi gida kuma tana jan hankalin namiji wajen kwanciya ina sa shi gida ne saboda masoyina na saboda shi na bukatar in sa shi gida inda ina sa shi gida na hi birge shi kuma ya ganin sha'awata lulun jigida akwai su da dama masu inganci kuma launi kala-kala amma ba sa isar da sako iri guda iri guda diba kwalisar ya mace wannan kalar Kalar launin ruwan hoda tankar manunin bayyana soyayya ne. Bibi yanzu kuma sai rahoton namu na ranar Lahadi za mu gano Farida Sumana sai ne wace matashiya ce mai yin tayi kwando. Akiki haka ne tana da shekara goma sha takwas abin ban sha'awa a gareta ta samu lambobin yabo tara yar asalin jihar dosa ce mushurari fasarar rahoton da na hadiza hassan ta haɗa mana da ɗan tsawonta na metir ɗaya da ɗigo sittin da biyar matashiya 'yar mata mai wankan tarwaɗa yau wata fitatta ce ga wannan wasan taekwondo ajin masu yaunin kilo tara a birnin doso farida sumana mai ɗamara baƙa nau'in turazium dan bisa ƙarfafa sa hankalinta ga fim ɗin asiya matashiya farida tun tana karama take wasan taekwondo ga shaidawar da ta mana Ina da lambobin yabo tara a cikin kwabata, hudu na zinare, uku na azurfa da biyu na tagulla. Na zaɓi in yi taekwondo saboda kalolin ɗamarar da nake gani yara na ɗarmawa cikin fina-finan ƙasar China, amma burina shine in fuddo sunan ƙasata a duniya. Mafarkin matashiya Farida shine daga tutar Niger sama. ‘Yan matan da ke yin taekwondo, ina kira gare su da su jajirce don nuna kwarewarsu. Gwamnati kuma ina kira gare ta da ta yi farfagandin wayar da kai ga ‘yan mata saboda yanzu al'ummar ƙasarmu mu ta Niger suna tsangwamar ‘yan matan da ke yin wasannin motsa jiki. Don shi cikin rukunai da yawa ba a samun mata. Ah, A ganin kocin matashiyar Farida na da basira sosai na ganin ta zama cikakkar 'yar wasa abinda ya rage kawai shine a dafa mata. Farida 'yar wasa ce da ke da makoma mai haske cikin wasan taekwondo hakika Farida Sumana yarinya ce amma kuma tana da zuciya ta samari mace ta namiji ta dalilin kina nake kaunata sosai. Matashiya Farida na sa ran zama wata rana zakarar duniya a ajin nata tamkar yadda Abdulrazak Isufu Alfaga ya zama. Bibi yanzu kuma sai wasannin motsa jiki tare da Asma Shina. a fagen kwallon kafa filin kwallo na stade general sani kunce ya karbi wasa tsakanin tawagar is nijelek da tawagar is duwan a ran laraba a cikin tsarin kwamfalar cin babban kofin nijar na 2022 a ƙarshen lokaci tawagogin biyu sun tashi kunin doki kowanne da ci daya a sakamakon bugun daga mai kwallo sai mai tsaron raga is nijelek ce ta lashe kofin A muka zo ƙarshen labarin matasa sai kuma sati mai zuwa in Allah ya yarda za mu zo muku da wasu labarin.